masu kallo tare da sauraron matashoshin yanci na liberty tv da kuma radio mita 300.1 hausa zalla barkamu da wani lokaci barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na bakonmu na mako a shiri da mukan tattauna da fatattun mutane a faɗin najeriya waɗanda suka yi zarra a fannoni daban-daban na rayuwa kamar ga batun shugabanci siyasa kasuwanci zamantakewa da dai sauransu a suna na shafiu suleiman a kuma wannan rana muna tare da babban bako na wannan mako wato tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji dr tahiru dalhatu bafarawa garkuwan sokoto a kuma yadda aka sani baya da bukata kila sosai a yi tsaya sharhi a kan wato wane ne alhaji dr tahiru dalhatu bafarawa ganin cewa gogaggen dan siyasa ne kuma dan kasuwa wanda ya jima wato ana gwagwarma da shi a fagen siyasar najeriya kamar da na gaya muku ya yi shugabancin gwamna wato ya jagorancin jihar sokoto har karo biyu wato shekaru takwas kenan daga alif ɗari tara da tara zuwa alif ɗari tara wato alif dubu biyu da bakwai kuma game da aka sani yana da faɗa a ji da kuma ta goma shi a harkar siyasar najeriya a ganin cewa ya fara siyasar ta sane tun ma wato a jamhuriya ta biyu inda ya nemi takara ta majalisar wakilai a wancan lokaci daga bisani kamar da na bayyana muku da siyasa ta sake kunno kai a shekarar 1999 ya tsaya takara na gwamna a jihar ta sokoto inda ya nasara a wannan zabe gagarumin nasara da da yawa masu bibiyan sa harkar siyasa suka yi mamakin irin a wato yadda cikin kan lokaci ya bige abokin hamayensa a wancan lokaci da ake gani shi kusan ana gani shi ne zai ci wannan zabe a wannan lokaci daga bisani a shekara ta 2007 Alhaji dr tahir bafarawa bayan ya kammala waɗansu na gwamna a jihar sokoto ba manta ba ya kirkir jam'iyya da aka fi sani da jam'iyyar wato democratic people's wato jam'iyyar dpp a takaice wacce ya tsaya masu takarar shugabancin ƙasa a wannan lokaci daga bisani ya sake sauya shekara zuwa jam'iyyar uh, wato pdp kenan uh, inda a yanzu haka yana cikin wannan jam'iyya uh, kuma yana ba da gagarumar wato gudunmawa a siyasance a ƙasar nan to ba tare da ɗaukar lokaci ba sosai zan gabatar muku da alhaji dr tahiru galhatu bafara garkon sokoto barka da kasancewa da mu barka kalli na kamar da na fara ɗan lokaci kaɗan harkar siyasa dai ba baƙon fuska ba ce a ganin cewa tun a jamhuriya ta biyu ma aka fara siyasar nan shin me baka sha'awa ne ka shiga haka siyasar ɗin a bayan a wancan lokaci ana gani ka yi wato nisa harkar kasuwanci to alhamdulillah rabbil alamin na gode mu Allah da samuna a wannan lokaci tare da kai ni ma ana maka barkar zuwa a tambayar ka ta farko cewa me yasa na shiga sha'anin harka sha'anin siyasa siyasa suna ce kala-kala ce akwai siyasar taimakon jama'a akwai kuma siyasar taimakon ƙasa kanta gaba ɗaya akwai siyasar taimakon kan mutum shi kadai to mun shiga siyasa kan taimakon jama'a tana da bambanci da irin siyasa yanzu ta taimakon kai da kai so kaga akwai bambanci amma da yake duri riga guda ce duk sai ko a ce dan siyasa ne ah, saboda haka ba na fara siyasa ba a ah, karni na biyu na fara siyasa tun kafin karni na biyu ya hito alif 1976 sai da aka ƙananan hukumomi ina da shekara 22 na shiga siyasa na tsaya takara a wani lokacin kuma na samu nasara hannun zan mataimakin chairman na local government karamar hukumar mulki ta local government ta isa wadda yake yanzu ta zama an kaso yan ɗebo local government kamar biyu cikinta ta kuma local government uku a da to lokacin ni ne kansila mai kula da harkar ilimi kuma ni ne mataimakin chairman na local government har tsawon shekara uku tun kafin a shigo a rukuni na na biyu shan tsaya da kanka ne mutum ke tsayawa da halin shi da kuma abin nan ne so kaga tun sa'an nan na gina rayuwa ta harkar sha'anin siyasa a zamanin da muka shiga ta muka shiga siyasa ba mu shige ta ba don mu tara kuɗi mun shiga siyasa don mu ga menene za mu zan murya talakawanmu masu musu yancinsu su alhamdulillah kuma a lokacin mun yi amfani da wannan dama kuma mun kawo ci gaba ga harafin hukumar mu a wannan lokacin so kaga in ka lura da sadda muka fara siyasa tun muna tun ina dan karamin karami 22 so kaga kullum ina cin takaicin yaran mu yanzu ka ga yaro shekara 35 ya shekara 40 amma yana zakuwa ya samu mutum wai wace siyasa za su yi wanda su ya kamata su jagoranci wannan abun so in kan lura duk kasar gaba ɗaya siyasa ta riga ta lalace babu aƙida tun farko kuma saboda bayan ƙandin siyasa an kan irin su shehu shagali irin su sardauna irin su malam aminu ba wanda ya rasu ya bauta dukiya ah, mu kan mu da Allah ta mu tara dukiyar ba mun tara ta bace ta harkar siyasa mun tara ta layin kasuwanci ba mun tara dukiyar ba ta siyasa don sanin kowa ne da ni gwamna na ba biliyan goma sha biyu je mai gado na zo gada biliyan goma sha biyu a lokacin har yara da ake cewa aje kuɗi biliyan bai bari amma ni biliyan goma sha biyu na bari so kaga ba muna siyasa ba don kuɗi a asusun gwamnati gwamnatin mai duk da yake gwamnatin da ta zo ba gwamnatin hamayya ce ta ansa gare ne amma na san za ta zo kuma ta zo kuma da mata kuɗin hmm, amma wani sai ce a bar biliyan biyu a asusun gwamnati shin babu ayyukan da za a yi da su ne a wannan lokaci ai a lokacin ayyukan kowa ya sani in mutum ya zo sokoto ya tabbatar da cewa babu shakka akwai gwamnati talaka sun sani yan kasuwa sun sani sarakuna sun sani malamai sun sani ina tabbatar maka zamanin shekara ta takwas shugaban kasa obasanjo ya ziyarci sokoto so goma sha hudu yana kwamishinin ayyukan da nake ba yawon banza ce kai shi ba wasu jihohi sau ɗaya ya ji amma ni sai da ya zo so goma sha hudu cikin shekara takwas so saboda haka akwai kuɗi a lokacin ana ba da kuɗin kuma ana ayyuka din saboda haka sanin kowa ne irin hanya ma wannan hanya kwalta sai da ni kusan kilo dubu da wani abu suna nan har yanzu kuma suna nan an san su ana bin su kuma su lalace ba saboda haka kaga abubuwa ne ake yi na ci gaban ƙasa ka bayyana irin siyasa irin taku ta wannan lokaci ta ganin wato samar da ci gaba ga kasa da kishin kasa da inganta rayuwa al'umma da sauransu bayan ka bar gwamna misali an yi gwamnoni eh, a bayan ka duk da cewa ne wanda ya gaje ka za a ce a kusan kuna tare da sauransu a yanzu haka ana ci gaba da yaya kake kallon gwamnatin bayan ka barta a jihar sokoto da ma saba mm, baki ɗaya nan ba ma maganar gwamnatin jihar sokoto ba ce ina maganar gwamnatin ma gwamnatocin ma duk na ƙasa baki ɗaya akwai bambanci da ma sadda muka fara na 1999 da 2007 akwai bambancin wannan a kasashen namu akwai bambancin da sun gada gare mu akwai bambancin da sun gade su saboda kamar nake yana bi yana ƙara cewa saboda duk wanda ce zai siyasa don ya samu kuɗi to ƙasa ta halaka wanda ka shirya muka cike yanzu mutane sun ɗauki siyasa yanzu kamar wata ƙaramar kasuwanci annabi ake kira small scale industry kowa ƙwari ya kami zai samu ah, kaga ko babu yadda za a yi a baka hakkin jama'a dukiyar jama'a amana jama'a ka kasance kanka za ka gina ba su za na gina ba kaga gaba ɗai mulkin naka bai da albarka abin da za tara bai da albarka sannan shi kuma wani da ya ga ka gina gida an zaɓi mutum Mun yawancin mutanen mu yanzu gwamnonin mu sai ga kafin su zama gwamnonin ko fulot ba su da shi jihohin su amma a waye gari su ɗirka katon gida wanda duk jiha babu iri ne gida wasu samu kuɗaɗen so kaga shi kuma kanan wanda kasance shiga siyasa sai kai shi ba shi samu gida irin na gwamna ne, ko sanata wani da yake ya san da an ka zaɓo shi bai da gida wato na fahimce ka kamar ana asasa mutane a kan irin wannan tsari na shugabanci ne eh, don an ce daga na gaba ake gane daga yau ka gani saboda haka sai mutum ya ce a ah, wani sansa da aka zaɓe shi ya zama ko dan majalisa ko ya zama gwamna mafi yawanci in kalli sa duk gwamnonin da daga gani kowa je kara ya buga katin gida kafin ya zama gwamnan ko buka wani ko fure ba shi da amma yanzu ya je ya ɗebi gida ya buga ƙato eh? sanin kowa ne sai da na zama gwamna na ina da gida ƙato wanda ya yi gidan gwamnati shi sama ban ko shekara takwas ban zana gidan gwamnati ba gida na zauna so ashe kaga wanda ya gare ne cewa kai ce bari ya gina gida irin nawa to amma ya mance da ka ya gina gida irin nawa ni na gina gida nawa ba sada ina ba sada ina gwamna ba so kaga irin abubuwa suke kawo lalaci ko a kasance siyasar yanzu kusan ma abu kyama ce to mu koma kan siyasar kai kai tsaye kai kamar da ka gaya mana tun ma kafin jamhuriyar ta biyu kake siyasa tun kana shekara 22 a kai jam'iyyu daban-daban an zabe ka a wato a tutun jam'iyyar ta ampp a wancan lokaci aka sake zaben ka shekara hudu duk da akan wannan jam'iyya amma daga bisani ka koma gefe guda ka fitar da jam'iyya ta dpp a wasu zace ila saboda kana kana da muradin taka takarar shugaban kasa a wannan lokacin me ya sanya kai ta sha'awar kaucewa ita jam'iyyar ka ta farko wacce ta kai ka wannan mataki na gwamna ka ka ka jam'iyyar alhamdulillah wannan na ji daɗin da kai wannan tambaya lokacin da muka yi app kusan gwamnonin duk muka kusance mu muka jawo su suka shiga app suka tsaya takara amma lokacin da muka ci zaɓe shugaban ƙasa obasanjo na hana shi zama lahiya ina opposition ina mashi adawa sosai kuma ta dame shi da ta dame shi kuma muka kirkiro allah taimake mu muka kawo president general buhari eh. ya zo lokacin da muka buhari shigo siyasa ni ne shugaban app na ƙasa baki daya ni na bashi tiket duk wani yadda za a yi ya samu tiket ni na shirya ma ita kuma shi ya sani ya zo don mu kokari mu yaƙi obasanjo a ƙarƙashin shugabanci na ne ni ne shugaban app na ƙasa baki ɗaya muka ba buhari ticket a ƙarƙashin jagoranci na don mu yaƙi obasanjo obasanjo hankalin shi tashi saboda haka ya za a yi shi shi yaƙe ni sai haɗo da wannan abokan yan uwana ya gai za a yaƙe ni alhamdulahi president buhari na nan da ran shi adamu adamu minista education da ran shi na same su har america na ce musu ranka ya mu hita daga app mu yi siyasa don obasanjo ya shiga app kuma zai daya mace mu mu yi sauri tun kahin da ni da kai idan muka hita yaran nan za su rasa wurin zama adamu adamu ya da shawara ta muka dawo gwamnati suka ji labari suka koma suka rike janar buhari suka kewaye shi shi ga saurare ne eh. na ce ranka dai maka saurare ni ba ni dai za a kore daga app kai ma sai an kore ka wato ka riga ka hango wannan na hango wannan bai yadda ba amma da na ga an samu abin ga haka wasu an ce an ɗage ni daga jam'iyya shi yasa ni sauri dan ban iya shiga PDP eh. dan da aka ɗage ni Buhari ya dawo ya ce in dawo PDP na ki mm, in dawo PDP din shi na ki dauke Obasanjo ya yi in dawo PDP ne kishe sa da kirkiro DPP na yi kokarin Janar Buhari lokacin ya zo ya ƙi yadda amma da ya ga wata uwar bari shi ma kan shi ta bari ya yi CPC eh, kaga inda kaga tun farko na bashi wannan ya kiya so bayan an yi zaɓe DPP sai na ga ban su a kallace ni cewa ni mai son mulki ne ko na wahala ta sa dole ce ta sa hikakon dpp saboda magoya bayana su samu inda su za su takara kaji wannan ba dan kwaɗayin mulki ba so babu hmm. ah, mulki ai na riga san ba wanda ka bada mulki sai Allah kamar da ka gabatar da ni ban yi tsammanin zan zo in zama gwamnan jihar Sokoto ba ban yi tsammanin a shekara 22 in zan ni ne mataimakin local government chairman a wani lokacin dukansu na ne da members din da chairman din da na ne saboda haka na riga na san duk inda mutum samu kanshi Allah ya kirkiro tun kafin a haife shi Allah abin ya halitto shi saboda haka maganar jayayyar mulki babu dubara ciki abu ne daga Allah. Ina fahimce ka wato ficewar ka jam'iyyar ta APP a wannan lokaci ba wai saboda rashin aƙida ne na na janar buhari a wannan lokacin ba wato saboda babu wani masalaha da za ka iya babu wani guri da za ka iya samun sa'ida an ba ka fice ka kafa wannan jami'a shine kawai kuma magoya ba na samu wurin tsayawa mm. shine kawai dan shugaba kullum shugaba na kirki kullum gashi tunanin kan shi shi tunanin bayan shi amma kuma za su yi mamakin ganin cewa duk da irin wannan aƙida ta ka ilata shugaban kasa Muhammadu Buhari janar Muhammadu Buhari a wannan lokaci tunda ka bayyana da kuka faru ta siyasar nan tare da shi da sauransu sun da ka lake jam'iyyar ka ta DPP ila ka shiga jam'iyyar PDP daga nan ne wasu za su fara tunanin shin akwai aƙidan nan kuwa ta ganin an ce da ƙasar nan gaba me ya ba ka sha'awa ka sake kuma ita wannan jam'iyyar ai APC gidan ga an kafa ta ah. ni ne shugaban constitution tsarin mulkin jam'iyyar apc mu ne muka haɗu muka kafa apc gaba ɗaya ba pdp na ba pdp na ba apc mu muka kafa ta saboda haka yau ɗin nan ma na sanin ƙa'idodin constitution ko tsarin mulkin apc he da shugaban ƙasa jiran buhari nan na da bai karanta su ba amma mu da muka yi ta muka yi wannan constitution ɗin na hishe sanin abin da ke cikin constitution apc saboda haka ba shiga ne sun shiga pdp ba ina nan apc adalci abu a mana ba shi yasa haka apc na cikin wahala har yanzu duk abin da an ka gina babu adalci zai wahala apc din nan da ga ake ta magana mu muka kawata da ƙarfinmu da dukiyanmu da mu ta siyasa muka haɗa kawuna A kawo apc ba mun kafa apc haka kawai mun samu rijista sai aka ce mana ai duk sai gwamnonin biyar na pdp da suke faɗa da uwar su sai suka balle sai suka ce za su da apc da suka ce za su da apc an ka ce to kuma inda duk sun ka zo a ba su shugabancin jihar su so kaga wannan shine kaga irin na irin shekarar sauranmu shi sa muka ce ah, ai ba mun adalci ba su suna can suna cin gwamnatin su a pdp kuma sun yi hada da uwarsu kuma su da yanzu a ce su ne ɗiya mu ne eh, ba ɗiya ba maka wannan babu adalci a ciki ka ji dalilin da yasa ba ni kaɗai ba mai mu a ce mu ɗauki jiha wahala da mun kai ta kafa jam'iyya apc mu ba mutum wai yana gwamna na tambayi dalili me dalilin haka aka ci ai kuɗi za su basuwa akwai dr hakim baba baba ka tambaye shi ka ji kuma zai ji wannan hirar zai kuma shaida da muka tambaya me yasa waɗannan gwamnonin za a zako a ce masa jam'iyya aka ce a sun ce za su kawo kuɗi yanzu ma kowane ya yi alkawarin zai ba da miliyan ɗari na take off eh, na ɗaga jam'iyya sai ce to ni ba gwamna nake ba amma ni zan ba da miliyan ɗari a bamban jam'iyyata tunda dai haka kuɗi ce zan ba da miliyan ɗari a babban jami'ar ta jiha alhamdulillah dr baba na nan zai tabbatar da wannan da faɗa in ce zan ba da miliyan ɗari ni ma in dai dan abin nan ne ne aka kore aka ce san ba yadda ba ka ji dalilin da ya sa makabar apc kuma ni pdp mutane suka ce ranka duk da na ja na so a apc din a mutane na suka ce ranka dole su ba za mu tsaya ba mutumin gwamnan ga ya kama mu ya ɗarme mu ya mana haka in kai kana iya jimiri in ba zan ni jama'a nake bi to kaji abin da ya sa amma kuma abin da ya auku bayan kamar ana jiran da a kore mu ah, na zaci shi janar buhari da yake uba ne shugaba ne da ya ga wannan hayakin ya taso kamata ya neme mu ko dai har ni kai na tsakana da shi na zaci cewa yau ban haƙi da ya kire ni ya tambaye ni menene baka so da wani abuwan ya ji a gare din ji a gare shi amma bai mana wannan ba to da kai da kai magana akan halin da jami'ar ta APC da shiga wato tun a wancan lokaci ma a matakin farko kenan wurin kafata so kaga yanzu ma wahalar da take shiga ciki da sai mutanen nan da sun ka shigo ta su ne kuma ake ta rigima da su a cikinta so kaga duk in za ka gina ramin gunta ka gina shi gajere kaga mu da suka yi mana suka mun wahala a kore mu waɗanda suka ɗauko suka ce ɗin ne kuma ga su yanzu da su ake rigima so duk abin da kai sai ka bamu Allah Allah shi zai kasa kuma ko ga abubuwan da ke tafiya to anan ana iya cewa kila akwai matsala ta rashin shugabanci ne na ita jam'iyyar ko kuwa haɗakar ce don wasu suna gan cewa ai ba wani abu ne ya haifar da jam'iyyar ta apc rikici shine haka kamar da ka bayyana wannan ya zo daga jam'iyyar pdp wannan daga jam'iyyar acn wannan daga APC. wannan haɗaka ana ganin ita ce ta haifar da wani matsala shin haɗakar ce koko a shi shugabanci ne da babu kila a jam'iyyar me yake haifar da wannan ai kaga abin da ya ja wannan rikici hmm. ita apc kanta ta taho ta taho dai da gayya hmm. misali hmm. babu tsarin ma in ta kawo gwamnati mai za mutane na ɗaya kenan na biyu kuma an haɗu kamar nake ga maka 'yan siyasa 'yan neman miza samu suna 'yan jari hujja sun taho sun sa dukiyarsu saboda haka baya da za a yi ka sa dukiyarka tun da ka karka sana'a ka ga cewa abinda ka kashe bai dawo ba a zauna lahiya to wannan yau shi ke wahala apc mutane sun kashe dukiyarsu president buhari ya ga cewa shi bai da a biya a maida wannan shi ke jawo rigima saboda haka wannan tun ba a tun harko ba an cira bane don talaka shi talaka allah ɗaya zai cece shi kullum sai a yi da shi a mai karya ya bi amma waɗanda suke bi ba tsakanin da allah suke tare da su ba su ko talaka tare suke tsakanin su da allah suke bin wanda sun amince ma to kaga nan rigima take ubangiji shi kuma ba ya ganin cewa ana ba adalci ga jama'a a bai tafi daidai da ana adalci da duk wasu abubuwa da hagani ana cikin wahala yanzu wala da ba za su auku ba to da yake eh, ka bayyana mana alaka alaka ka kila tsakaninka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ko janar Muhammadu Buhari a wancan lokaci da amince da kila da irin salon eh, da aƙidarsa a siyasance kila ya sanya kai wannan tafiya a wannan lokaci Ah, mafi yawanci suna ganin cewa zuwa shugaban kasa muhammadu buhari zai taimaka wajen magance matsalolin da kasa nan ta fuskanci kanta a ciki na cin hanci da rashawa na batun tsaro da sauransu wanda ma a kansu ya yi wato yakin neman zaɓe yaya kake ganin kamun ludayin gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari da tunaninka da shi aƙidarsa a wancan lokaci to buhari yana da matsala ah. kun bai da matsala abinda a matsalar janar buhari in ya ce amince maka to ya amince maka in yankan mutane hake yi ko an zo an ce mutum shi na kan mutane ba zai ba zai amince ba kaga babban matsala kenan janar buhari zai zo a gaya mai magana bai tsaya bincika ka gane ko shi shugaba kamata bi an kawo magana don shugabanci fadanci ne yadda za a ɓata mutane ake yi to idan an ka zo aka ce an bata mutum kamata ya shi shugaba ya bincika ya ga shin abin nan da an ka faɗi gaskiya ne akan mutum in dai har zai gan shi da, kafin ya zan shugaban ƙasa ba abin da zai sa ya ci ba zai gan shi ba gwamma a yankan hujja kai ga abin da nake ji zo ka kare kanka to wannan duk irin waɗannan abubuwa su ne suka kawo rikikita ga abin nan janar buhari an keɓe shi ba a barin shiga mutane ana zo ana ga mai ƙaryaki yanzu kuma iri na a ce ana tuhumata da cin hanci wai ko kama kamai ba a yi adalci ba buhari ya kowa sani na za mu kan ah. wani batu shin ah, shi zargi da ake na wannan kudade na zaɓe da ake magana da miliyan 600 ah, wato kenan ba ma magana ce da za a ce an amince da ita ba dan suna ganin cewa a kila ko kana da ansan da zaka ansan da bayar a tuhumar da ake ta wannan kudade saboda ana ganin an ba ku da kai da wasu gwamnoni a wannan lokaci na ko aiwatar da wannan yakin neman zaɓe ya gaskiya labarai ke ai duk da cewa magana tana kotu kaga duk da ke magana tana kotu amma kaga abu ne aka ce ga kuɗi a kirin mu shida zan shida aka bayar an ba da kuɗin ga ban ce ba bayan ba kuma an bani nose west arewa maso yamma maso yamma eh na ce an bani sannan wa'anda da aka ban danga na ba kowace jiha da shugabanta kwamiti ne ba ni ɗaya ina da kwamitoci kuma kowane kwamiti na kuma waje akwai chairman ɗin shi kuma na samu kowa kuɗin ga na cikin account ɗin shi da bankin shi da telefon nan ba ma ana son a bincika don na bayar amma mu shi da dangane aka ce an bamu ni da haika rawo mu kudin garin na ce na ba mutanen ga ba ƙarya bace ga su akawun nan ba ɗinsu na ba efcc na ba ko a je a neme su a ganin shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma ba haka ba sai ka cewa shin menene ake nema a gare ni wasu to suna ganin cewa ko da dai eh, masu fashe bakin na siyasa suna gani a kila ko ana hasashen zaka tsaya takara ne na shugabancin ƙasa ila shekara ta dubu da sha tara kamar da wasu suke tara ɗaya raɗi shin ya kai kake kallon wannan zargi da ake kaga ni ban gane shi zargi kuma an har gaskiya din ne sai ka diba a matsayinmu na musulmi yaya an ka yi annai musa tashi a gidan fir'auna fir'auna ya tankan jarirai don gada annai musa ya fito saboda haka aka zo ba tarihi zan baka ba don ni ba malami nake ba <laughs> amma fir'auna ta shiga dan an annabi musa ta shiga dan fir'auna saboda haka magana cewa wai a sa mutum baki ko a sa ne. Allah ɗaya ka sa mutum baki in Allah bai sa maka baki ba kai dai kai kokari duk abin da kai kai tsaya tsakanin ka Allah kai shi duk abin da kowa zai faɗa ya je ya faɗa kazahi ba irinmu ba an wa annabawa shi an wa uh, sahabbai shi saboda haka duk sun take saboda haka magana uh, ko da abin da ake zargi a kaina uh, alhamdulillah ba da za a yi rayuwa ta haka nan ba da samun jarabci saboda na ɗauka duk abin da ke zuwa gare ni jarabci ne daga ubangiji wani kullum yana bada shiga ubangiji kuma bai taɓa damuwa na ba don duk abin da ka ban mu ka. in Allah ya so in dai ka mashi tsakaninka da Allah kai ko zaka samu sakamako akan shi saboda haka magana cewa ko dan dalili ko dalili shugabanci abu ne wanda tun kafin a hemu Allah ya kirkiro ka zama ka zama an riga an rubuto saboda haka wahal da kai ma bannan lokaci ne na ɗaya ke na biyu kuma ka tashi kana haukan neman mulki wallahi kunya nake ji tsoro nike ji a gani cikin wannan layi din don na riga na sai don ubangiji ya kadaro kai zaka zama ga abu babu dubara babu wanda ka iya kawo wannan abu sai ka zama kana ina ubangiji ya dauko obasanji daga gidan yari ya kawo shi bala aje ya shekara takwas eh? janar buhari shekara shi nawa tsari gidan yari ya to ta rigimar tsayawa daya biyu kudu bai samu ba ubangiji da ya kadaro sai ya zama ya zama saboda haka sai ga abubuwa ne wanda ba ma sai ka ta dogon tarihi ban ba, ka tsaya nan kasar ku Najeriya abin da aku da bakin shekara ashirin kawowa yanzu da bakin Abacha Obasanjo Jan Abdulsalam Jonathan ado, duk sai ga kadarori ne kawai cikin su ba wanda ya shirya duk kadarori da Allah kawo su saboda kamar ce zaka ce yana iya shiryawa ya zama ƙarya yake kuma bai isa ba na fahimci za mu taɓa wannan batu da ka faru amma akwai bukatar mu dauki hutu na rabin lokaci kamar da aka nuna mun saboda a madan tsahirta idan mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya a kamar da kuke ji muna tattauna da babban mu a wannan rana wato alhaji dr tahiru da ba farawa garkuwan sokoto a tsohon gwamnan jihar sokoto a tare da shi muke tattauna wato batutuwa da ke da nasaba da siyasarsa da yadda ke kallon shugabanci da kuma yan halin da kasa take ciki a za mu ɗan na dan lokaci idan mun dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. hadiza gabon ku kalli tashar yanci ta liba ce Tun madalla masu kallon mu tare da sauraron matashoshin yanci na liberty tv da kuma rediyo barkan ku da kasance da mu a cikin shirin na bakon na mako da muke tattauna da babban bakon mu a nan rana wato lati dakta tahiru dalhatu babara karkon sokoto mu tsohon gwamnan jihar sokoto a shekaru takwas ya shafe na jagorancin ita wannan jiha na'am to kama mu tafi hutun nan ka dan so ka fara tsokaci game da halin da ƙasa ke ciki to dama yana da nasaba da tambayar da zama ka ta gaba ita ce misali e, ka yi magana kan har yanzu dai kana kan bakakkarar jam'iyyar wata pdp da yawan mutane suna ganin cewa matsalolin da kasar nan take fuskanta a halin da ake ciki yanzu matsaloli ne da suka faru saboda kila rashin iya salon mulki ko rashin iya gudanar da mulki da jam'iyyar da ke wata jam'iyyar pdp a batun nan na tsaro kusan za a ce ya samu asali daga wannan lokaci e, da sauransu shin ba ka ganin cewa wato 'yan najeriya suna muku kallon cewa ku ne ku haifar da irin wannan matsaloli ta yada ku iya zo kuma ku magana ya za a gyara su ai ni kaga pdp wata takwas ne ko ta tara na yi cikinta saboda haka tun da aka cira ta wata tara ne ta yanzu ina cikin pdp ba ta mulki waɗannan da ke cewa gwamnati pdp ta kashe ƙasa su ne sun ta koma apc ah, kuma so ka ga duk rudani ne ake na banza kashi saba'in ko tamanin cikin waɗanda ke jan ragwamma apc yanzu duk mpdp ne suna ne can tsawon ha sun yi malayi ni wata hatar da kawai na yi a cikin pdp ban yi gwamna ba ban yi sanata ban yi haso ban yi komai ba pdp kadara ce ta kawo da shigo cikin ta amma waɗanda suka ci galaba pdp waɗanda suka kashe pdp waɗanda suka kashe ƙasar najeriya duk suka da apc duk yan pdp ne saboda haka nan yaudara ce kawai ake wa juna ba apc ba pdp duk abu guda ne yaudara ce kawai wadda yake shi yasa har ƙasar ba ta ci gaba yaudara cikin yaudara su talakawa ba don Allah suka bi mutane ba don mi za su samu duk kariya duk ƙariya suke yi duk masifu ga da gani duk talaka ya kawo ta don da talaka yanzu kamar 1999 da na shiga zaɓe ai ba kuɗi suka aiki ba ai ƙauna ce tabbacin cewa za a yi shi sanu ci zaɓe saboda tun da an zaɓe wani dole in tsayin hwani da dukiyar jama'a yi musu aiki amma yanzu ƙasa ta lalace saboda rashin aikin yi da ya yawa an taru gaba ɗaya ba a tunanin wanda duk adda kuɗi shi za'abi shi kwarin jini shi iyawa ba a tunanin cewa wani inda zai samu wannan abun in ya samu zai fi amfana gare mu za mu ne amma kuɗi ake bi yanzu to da duk sai ta shigo ta kuɗi ga irin yawancin yawan najeriya yanzu kaga dan abu kaɗan aka fada rami to kafin a hito shi tashi hankali ne amma wasu nasu mamakin ka faɗa haka saboda za a ce gab da zaben shekara ta 2015 an ga yadda talakawan najeriya su ne masu ke tara tara taro sisi da sauransu suna sawa asusu domin zaɓa shugabancin ƙasa da sauransu shin kana gani duk da irin wannan namijin kokari da najeriya suke na kwato hakkin su ko na kwato na samar da shugabanci na gari kana ga za a ce suke da laifi sun kawa buhari sun kawa amma an bari buharin ya gansu an kare buharin ya sware su su ba su wa kowa ba ba su wa minista ba su wa gwamna ba su wa kowa ba buhari sun kawa zaton cewa buhari to shi ko buharin an taure shi an tauye shi ba shi ba su ha abin lalace saboda ban san su ba tun da ban cikin ban bukatan da abin da ban bukatar komai ga ban damu da kowa ga wurin ba don tuna ko in ce ya tsare min wani wuri a ci daɗi lahiya amma dai talakan da hake magana da shi wanda sun ka ba amana ya tsaya ya fahimci suwa ne ne da suwa fara da ai ya san su ai ba shi ya ja mutanen ba ai akwai sun ka ja mutanen ai bi ne in buwa ne dan wani buwa ne dan wani ko ba haka ba to da ya zai tsaya ya bude huska ta hmm? da bai samu kanshi yadda ya samu kashin talakawan ba wasu kuma sai su ce sukan eh, hasashen cewa ila mafi yawancin mutane irin ku da kuka taso kuka faru siyasan nan tare da shi kuka bi shi a ƙidance da sauransu wasu ana ganin kun kauce wa ƙidar ila ko kun wasu sun bi san ransu wasu sun bi wasu jam'iyyu wasu sun bi kuɗi da dai sauransu wata aƙida mun haka wace mu kamar yadda nace maka ni yanzu hmm. ai magana kuɗi bai ko taso ba jam'iyyar gwamnatin kawata sannan ya ji ana rikici da ni kun bai ɗaya ni ba ya ji me nake ciki na ɗaya kenan ya kafa gwamnatin ga na yi murna ya kafa gwamnati saboda ƙudurina ne ya cika tunda ni da ina cikin na farkon da mahaukawa shi ya zama saboda ku duk abin da ka fara ginawa ba ka shi lalace so kamata ya yi tunda har ya zama ni ba iya bada amma shi yasa inda na kwana ya san inda ke in ce yana nema na ban iya cewa ba zan zo ba ni ba iya neman shi amma shi ka nema na kuma na da yawa da zai nemi kowa irin wannan mutanen ya ji nasu a korafi da an ci gaba amma waɗanda 'yan radio med an kafa gwamnati ba saboda ba san ma yadda buhari ma har ya zo shiga siyasa ba da rana tsaka sun kaɗu sun zo sun kewaye shi ko su waye kowa amma waɗanda ar silalan kafa buhari a siyasance ba wadata da shi yanzu kuma dan su ba buhari suke ba ba buhari ba wani suke so buhari suke so kuma jama'a suke so kuma ƙasa suke so yanzu bari in baka misali ai duk hayaniyar Buhari har kun ta ji tsoro ai daga arewa ta taso amma yanzu sai ga cewa arewa cin gashin zama APC gwamnatin ga me ta samu ciki ni dai ban san nama ko ina ba ban san kana ganin kenan kamar an eh, wato ita arewan da ban iya magana a kan mazaɓata hmm. irin sokoto irin zamfara irin kebi tun da aka kawo gwamnati har yanzu ban ga allurar da aka gwamnatin ga ta kai mana wurin nan ba ba wai eh, ni dan arewa ne ni gaba ba wai ina son ba dan arewa sokoto zamfara kebi ne amma inda ina gudun ga ƴan ƙarya hmm. Ah, don ban san nan ma saura sun yi min nisa ba amma dai inda dai na ga ban ga wani abu wanda duk hayaniyar da aka yi ba a arewacin wanda muka amfani ba ka gani ko saboda kaga inda haka din ne da kwalla sai a ci ta biya kudin sabulu amma sai a gashin duk kowa da mun kai ta yi eh da mu da mun ka faro gina ga eh da aka kare ta ba da mu ba amma dai da mu an kai foundation shi ai kamata a ce an har hada an har hada to jama'a mun samu harka ga wanda Allah ka kawo ga a to yanzu wato tun farko gaga gwamnatin APC in mutum na bin tarihin Najeriya ma gaba daya soja in sun ku suka kawo gwamnati ba su yin su kadai sai sun ɗauko 'yan siyasa horar sun sa kaga su wasu ka kori yan siyasa kuma sun sa jawo su su ba su ministoci ka gane ko don kasa ta zauna lahiya obasanjo 1999 da ya kafa gwamnati ne yana da majority a senate house of reps da gwamnoni kusan tusar biyu bisa gare shi amma ya tafi app ya ɗauko ministoci ya ad ya ɗauko ministoci ya haɗa an kai gwamnatin najeriya bayan ya ɗaga yar ado ya yi haka bayan ya daga jonta ya yi haka ba harin gwamnatin ta da apc dinsa ta ce ita kadai so kaga najeriya an saba mata da ƙasa ce wadda kowa samu a zo a ci tare a zo a haɗa kai mutane ne daga bangarori daban-daban kamar da ka bayyana suka zo suka ka suka yi jam'iyyar ba ka gani za ce to ila an ɗauki kowane bangare kenan ya samu ai wannan duk jam'iyya guda ce duk jam'iyya guda ba maganar abin nan jam'iyya ke magana apc ai ad ko ina akwai ta app ko ina akwai ta amma ana son dan a samu a zauna lahiya ya kasance ko ina kowa da nashi ruwa har yanzu reno muke na demokradiyya sama da shekara kusan ashirin to kaga mata ba yanzu kamata ana bin ana reno a ta da kowa kowa ji cewa lalle ana yi da shi shi sa haka yanzu kowa na cewa a raba kasa ga ayi ne ayi ne duk ƙarya suke yi ba masu arba yi abba yi da su shi yasa ka gane ko eh. wani wani structuring da ake magana duk karya ce ake yi ai duk ganin suna yi ba a yi da su ne da ana da an ɗebo wani ana yi da su ba maganar structuring ka gane ko to structuring ne wani structuring za a yi alle da zama ne ana yi ba a yi da mutane an ce kowane bangare ci kashin kansa kowane bangare zamana yana yana kawo abin da za a hada a haɗaka. hadaka tattalin Najeriya ana gani don rashin aikin yi ne ka ja wannan abubuwa eh. kowa kwane ka ja fitina da za a yi abu ya rikice a ce sanye da shi duk duk shegantaka ce suke yi ka gane ko amma an ki yadda a tsa a fahimci ciwon yaya yake ah, to bari mu fahimci kaɗan daga cikin ciwon kamar da ka bayyana kare nuna cewa wato duka jami'in nan biyu kusan za a ce dukkan wunja eh, ce duk tafiyar ɗaya ce duk pdp ce pc kamar da ka bayyana to wasu na ganin cewa ƙila lokaci ya da kamata a sauya tafiyar ƙila a ɗauki wani bangare na uku abin da ake cewa task force kenan mun ji tsohon shugaban kasa da shugaban zai na magana game da task force ba daɗe ba sai gashi yan jam'iyyar SDP ta sake farfadowa har mun ga wasu jagorori sun shige ta da sauransu shin kana cikin masu ra'ayin ganin fitar da jam'iyyar ta uku nan da za ta uh, gogore karfin mulki uh, a hannun jam'iyyar apc ne ko kana ganin gyaran a cikin gida za a iya shi ne ra'ayina hmm. ƙida da bai na kowa ra'ayina shine cewa ba abin da zai sa kowace jam'iyya sai mu mun tabbatar da cewa mu ke da kuskure ko mu gyara mu ya kasance yaya za mu yi mu taimaki ƙasan baki ɗaya maganar jam'iyya jam'iyya ba ita ce matsala ba mutanen suke matsala saboda ka magana duk kowace jam'iyya kai ko bi sunan da ka samu ta aikin banza ne mutanen nan dai mu din dai nan in ba mun canza halayen mu ba da wuya ko mai tafi daidai saboda haka ni a nan magana wani APC PDP ko wani sad eh, force duk ni ina ganin shirme ne babban abu ne shine cewa mu doka dai mai dacewa Najeriya muna da matsala sannan kuma mai matsalar mu mu tsaya gaba ɗaya mu ga ya za mu mu fahimci mu raya bayan mu in muna dan abin takaici kowane yanzu kowane mu tunanin ya kai shi ka shi ko shi ko ɗiyan shi ba tunanin ƙasa saboda haka abubuwa kullum da cewa suke yi daga in kaga waɗanda mu su su har yanzu abin da suka ci ne yan ne ce da suka aka raga to yanzu mun zo mu suɗe ta ba mu tunanin bayan mu mai mako musu ba in ka dubi sashen ilimi ya lalace kasar nan ba za a yi kasa ta ci babu ilimi babu kasuwanci babu komai babu tsaro babu komai yaren nan da kake gani ana ana satan mutane su fa ne sun yi digirin din sun kare ba aikin yi an zo hitina ko ina wani me wani magana wai hatman ana rigimar fulani ana aikin banza duk duk ce ake yi ai duk a kowa za a yi duk abin nan kaga duk ba da za a yi a fara tashin hankalin makiyaya da sauransu ba hada da sarakuna ba hakiman ƙauyuka hakiman birane da kowa da kowa tsaro ba na gwamnati ɗaya ba ne kawo zaman lahiya jama'a su za su zo su haɗa kai a zauna lahiya babu wani ɗan sanda ko soja da zai iya tafiya dazukan ga ya taimaka a kawo zaman lahiya amma mutanen shin waha kai mutanen nan mai ga mashin mashin ɗinsu waha kai masu bindigogi waha kai ba su kyautu kuma duk muna nan tare su saboda haka sai an tsaya kuma an san masu kai musu kuma masu kai musu kuma an san su amma in aka zo aka zauna aka tace aka tace sai a samu zaman lahiya na wasu suna gani akwai batu na siyasa ka bayyana irin siyasa da ake kusan a ce ta bangaranci da sauransu a wasu na gani akwai hannun 'yan siyasa sosai tsindin cikin wannan al'amari ka bayyana a can baya yadda akan yi amfani da sarakuna a shawo kan ita wannan matsala ta tsaro musamman wanda take nasaba da manoma da makiyaya amma a yanzu ana ganin abin yana neman ya gagara kila saboda irin waɗannan batutuwa da ke da nasaba da siyasa da kuma yadda kafafen yaɗa labaru suke ruruta wannan al'amari da sauransu menene ra'ayinka kakan wannan ai shi nake ga muka kaga a yan jaridun ga ba na arewa ba ne arewa ce ake son a samu a kashe gaba daya a rusa mu ta jarida ne mu mutanen ba a tsaya tunani da an ji abu ga rediyo ko social media ba a bincika ba a kama tallatai yanzu abin takaici ne abin kunya ne gare mu a ce shugaban ƙasa ɗan arewa ne amma in ka ga rayuwar da ake kashewa arewa eh ai ka san abin tambaya ne mi zai kama tashi hankali mi zai samu kashe juna mu ai mun an kori pdp da zargin cewa jonathan ya yi sakaci haboko har sun karfi a a arewa maso gabas to ai haka yanzu ya ta yi amma yanzu abin da ake yi ciki ai ya ci boko haram bala'in da ke ciki me yasa haka saboda haka ya eh, excellency yani irin mutane da ba irin abubuwan da suka faru a baya na wasu za su ce mutane ma ba su iya kwana da idanunsu a rufe ai ma'ajabi da Allah ma'ajabi magana siyasa mai magana abin da na tsakani da Allah magana cewa wai ah, ba abin hanya ba abin nan mm. sai ka dibi mutum ake rasawa a wannan zamani mutum ake rasawa a wanga zamani abu ne wanda da wani gehe ne yanzu ya zama ruwan duniya an kawo ne rikicin hillani manoma an kawo rikicin satan mutane ai abubuwa duk ya rikice yanzu yanzu rayuwar da ake kashewa yanzu ana kashe ta a can da amma me yasa duk alhimu ne yan arewa mun ki yadda mu haɗa kawunan mu mu ga cewa mun ba ta yawa ita kadai dole sai mun zauna ita gwamnatin ah, tana laifi. Don ta yi ƙasa ta biɗi mutane kuma ba ta yawa ita kaɗai kuma shi yasa ake samun matsala ba wani ɗan kishin ƙasa wanda za a kuwa a ga menene shawar za su suwa ƙasa su ci gaba dan kai mutu shahe ka ba ta shahi wani naka yanzu kana zaune a ce an kawo mutum ya kawo haka bai da abin ko ya kawo a kashe eh? yanzu shekarun jiya a birnin gwari soja aka je aka kashe aka je aka kashe Hmm? to ka dibi rayukan mutum latin eh, wato yadda aka samu kai a cikin matsalolin nan na tsaro da yadda abubuwan suka tabarbare eh, a madab za ka sani ko akwai ba? Eh, shi ne ke ta shi tsaro ya shafi kowa da kowa ah. gwamnati ba ta iya maganin tsaro ta kaɗaya, sai da jama'a da haɗin kai shi zai maganin tsaro amma 'yan siyasa da ake zargi suna da hannu a ciki ba ma 'yan siyasa ɗin ba ma sai ga har da 'yan gwamnatin ma duk suna ciki don sai ga wani hanya ce ke samu na allocation na kuɗi suke samun kuɗi suke samun kuɗi saboda haka hanya ce sai ga ko'ina ana sabatajin ana ɓata abubuwa don dai ana son a samu kuɗi matsaloli kawai a ƙirƙiro su saboda haka abubuwa da wanda dole sai an kasance an haɗu an ɗebe son kai an ɗebe siyasa an ɗebe baƙin ciki na rayuwa shi ɗaya zai sa a samu maganin abubuwa amma na tabbatar maka yana da wuya a ce ko ta gwamnati ta hau irin yadda hadai ta gwamnati ba ta yi wannan maganin saboda an riga an shige ta an ci ta, ka gane ko dole kuma yanzu kamar eh, kwana sati biyu da ya ɗauka yana kewayawa yana ganin da ido ne ka gane ko amma da sai ya je state headquarter ce kawai ka tsaya da yana za a samu ko da yake eh, yanayin tsaro ba zai bari ba amma sai a ga abubuwan da ke aukuwa ba na kana ganin irin tattaunawa kenan ba za ta yi tasirin da ake bukata ba ai ba za ta yi ba saboda kusan waɗanda abin ya shafa ba su ake mutum ba ka gane ku me wasu elders me wasu elders ai wanda talakawan da adda abin ya shafa su za a bida a zauna da su su ma a jina su kakkai mamaki da mutunan kauye in ya ba da shahara ko dan wani university bai samu ta saboda shi theory ne ga littafi ya karanta shi kuwa ga ya gani ya ji ya ga wadda akai to in ba da shawara ta sai ga ta hita wani farfesa umarni ga tasiri saboda haka abubuwa ne in ana son a kawo zaman lahiya abin nan dole sai gwamnati ta tsaya ta bi da kowa da kowa an zauna sannan kuma kowa an ka bada ya ba da kanshi ya ga cewa ba wani zai ba kan shi shi ba ba mu da wata ƙasa wata wacce Najeriya saboda haka abin in ta lalace mu in ta gyaru mu gwamnati za ta zo za ta wuce a mutane ba za su wuce ba gwamnatin kowa ta zo ko yankan mutane take sai ta ban mutane kuma wucewa za ta yi kuma ta wuce sai da ba ta wucewa da ba ta hawa saboda haka ba ta gwamnatin za ta hawa mutum ta ba mutane tsoro ko yanka mutane aka sai an raga mutane kuma sai ta wuce balantana ga ɗaki duk gwamnatin mulkin ƙasar ga ɗaki shekara takwas to shekara takwas inda da lahiya kowa zo ya nashi amma su mutane ba su wucewa saboda ka mu tausaya mu jama'an mu mu tausaya mu kasar mu mu ga ya za mu yi mu samo ceton haɗin bayan yaran mu ni kullum na gaya mutane wanda duk shekarar sittin tashi ta kare amma shi tunanin yana da baya to bayan ga me zai abu yau yaran mu mun ke gaya muka kafin ma yanci na farko yancin kasar mu shugabannin mu sarrin Ahmadu Bello ya yi kwari a dan daga mai shekara har yara ne su samu ilimi to a lokacin fa kenan amma yanzu gashi ilimin ya riga ka tafi jihohin mu duk jihohin arewa gani wurin zama ma na karatun yara babu sannan in kai wasa da ilimi a wata ɗaya sai ka shekara ka gyara shi ba saboda ka ballanta na yanzu ka je kujerun zama ma babu a firamare ballanta ma school to ina ya da a ci gaba Allah kyauta. Amin. Ah, daga ƙarshe ko kusa da ƙarshe na san gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tana kokari ta bangaren yaƙi da cin hanci garsha wanda yana cikin abubuwan da ake gani ya haifar da lalacewar ah, ƙasar nan da rashin ci gabanta. Ya kake kallon wannan ah, yaƙi da cin hanci da garsha da gwamnati take ne? To, Jami'ar Buhari ya zo da niyyar yaƙi mm. da cin hanci da rashawa. Ko zamanin gwamnatin ta soja ya zo da haka nan. amma kamata ya ka samu mutane waɗanda a ƙwararri wanda su maka wannan abu kaga yanzu misali ana ta zargin senate da da sss a kan magu a president buhari ba abin da ya kawo na gyaran yaƙi da shan shawa saboda ba abin da ya karu ba abin da ya kawo. efcc ba shi ta ba icpc ba shi ta ba sannan duk ma'aikacin efcc ba wanda buhari ya kawo duk ishe su yi pdp ta kawo su in ma gwamnati ake magana magana ba ko da sun ka taho ba wani ah, da yake son yara kastam ai ya gyara ta yanzu kana ga akwai matsala kenan ita efcc tunda ta ce tana ai misali mm. Ahmadu Ali kastam ne ai ba kastam ba ne amma da ya ce na so ya gyara kastam yanzu kawo shi miliyan trillion na ake samu trillion ake samu amma yanzu magonga da buhari ya tsaya kan shi junior officer fa ne a efcc ba shi ya kawo shi ba da shi ba janar ya ɗauko nashi wanda amince ma kwararre da yanzu ba yakin cin hanci ba haka yake ba kana gani kwalliya ba ta biya kudi sabu kwalliya yanzu misali ana magana cewa yanzu ni misali gani sisi mm. e ana zargi na eh. an ki wani ya ce yawar suna an bani kuɗi na ce eh amma me yasa ba kira saura ba wanda kuma mutare me yasa ba kira wani ba ba wannan yaƙi ne da koko yaƙi da mutane dai ai ba yaƙi da ba yaƙi ba ba yaƙi da cin hanci bane yaƙi da mutane sannan kuma ga shin duk kuɗaɗen ga da aka ansa shi ɗan arewa ɗaya an ka ba su ba ba ƴan kudu ba ai akwai waɗanda aka ba ƴan kudu duk sun ruha mutum su asiri ba ba a kamo su ba ba a kirawo su ba amma duk wa mu wa mu ne ƴan arewa kalilan shin duk miliyoyin ga da ake cewa biliyoyin ga da ake an ci shin sai ka dibi kotu shin mutum aka kai kotu wasu shi kuɗaɗen ga amma ga tana ta dawo da kudade wasu da kansu ma suke dawo da su saboda ah, wa jiya? siyasa ce ai ana bincike ba har sai amuri jiya ba ka gane ko wannan midiya yan jarida ana ba ku labari a ce ana yaƙi da abin nan ne ai da janar buhari yana son ya gyara efcc da gaba ɗaya zai kawo nashi wanda ya sani shi kan shi janar buhari ya san magoya yaƙe shi tun da lokacin adawa ya kai pdp kawai aiki duk mu yan victim ne na san akwai jawabin da buhari ya kai na na cewa ni ba macin hanci ba ne A akan magoya a lokacin kuma eh amma yanzu buhari bai jawo kowa ba sa efcc bai efcc ne bai canza mata suna ba efcc efcc ce icpc icpc ce bai kawo mutum ɗaya aza ba to ya za a kawo kana son gina gida ba ka kawo mutane mesin da ya san injiniyan da ya abin gaba sai ka tsohon mesin can kuma kai kai za a ga buhari da kanshi ya soki fcc kahin ya zo kahin ya hau ya ci ba daidai take ba sannan da ya dawo bai kawo kowa ba gyara ya sayi fcc ya za a ma a cana magana yakin cin hanci wasu za su ce kuna dawa da shi magudan gida wallahi ban da adawa saboda kila yana da rubutattu ko kuma shaidu da ke da nuni da cewa ila wasu daga cikin gwamnoni da suka shuɗe ila ko sun ɗibi dukiyar talaka da sauransu wasu na ganin ila dalilin da ya sa wallahi ban da adawa da magu ko kaɗan ah. magu bai ma isa ina dawa da shi ba ba abin haɗan da magu ah. ina magana ƙasata ah. ka gane ko yaƙi da neman yaƙin cin hanci ina daga cikin waɗanda ke baƙin cikin cin hanci saboda haka maguna hishi ga jikina ga yadda nake ji yadda ƙasar ke tafiya yadda ake wulakanta dukiyar jama'a ka gane ko ka tambaya ka jiya kudin da ake bugawa local government state government federal government na samu ga jarida ni ni kirkiro su ni nisa ana buga su ga jarida ni ni samu yan gozi tana minista ni ce lalle lalle a zanki buga kudaden ga kowa ya karanta ta je ta gawa president obasanjo cewa ga abinda gwamnati sokoto ce ya ce aje a buga shi sa hagan ana buga kudaden ga kowane wata duk abin da federation account da ake buga ga jarida wallahi ni kawo ta kuma sun jina na yan gwaza ku je ku tambaye su ku jiya ni ni kekiro abin ga saboda haka maganar yakin cin hanci ni kaina ina bakin cikin yadda nake gani ana wasa duke jama'a saboda haka ba abin da hada da wai kishi da magu, magu mi zai hada da magu eh? magu bai iya zama ni bai iya zama magu to da na ana magana abin da ya kamata a yi ne shin abin da na faɗi shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane EFCC shi ba har ya kawata ko ma sun ji bai kawo EFCC ba mutanen da EFCC suna ne EFCC har yanzu kamata na baka misali ai custom eh da ce zai gyaro abin nan ai haka abin da yi to amma ya kawo EFCC an sa siyasa ciki ka gane ko siyasa da fcc yanzu ita ta kara lalata harkar saboda ana ganin magu yana faɗa da senate maguna duk abin da ya sai a ga duk abin da an siyasa ce amma da magu da buhari zai kawo abu wanda wanda zai kasancewa independent ba dole bane ma sai kamar da nace magu is a junior police officer sai da shiga sai da shiga abin nan wani training ya ta ya zama har ya zama da yake yanzu eh ba hako deputy ba ne kun ba harka bace ta promotion da ake bi cincinta ake bi a ga yadda ya kamata ah, yanzu ba kawo professor sage ba mai ba shawara akan cin abin nan ne kaga kikiro wannan to kamata AFCC a already is a body amma su wa za su yi aikin da ya kamata su yi to idan yana ganin wannan aikin da suke yayi mishi daidai kana gani to bai daidai ba ah. ai bai daidai ba ai shi ganin shi daidai ba shi aka ganin daidai ta yi aikin ba ka gane ko abin da ya kamata a yi aikin da ya kamata a samu nasara kan shi ba a yi aikin da bai da nasara ba saboda haka kamar da ba ina yi bane dan magu ban dauki magu wani abu wanda har zai to ni magu zashi ina da magu in ma tuhuma na haka ya kai ni kotu mun rabu saboda haka ta yi ya kai in ƙarya ne ka ce haɗu kotu ya gane abin da sata kowa jiya saboda haka ba ma damu da magana in ma yana bincike wasu an ya gama nawa saboda haka ba ma damu da amma magana ya za a yi ƙasa ta ci gaba ya za a yi Buhari ya samu nasara kan yakin cin hanci da rashawa. to da ƙarshe kafai eh, da kai bayanin nan na cewa da yawa suna ta zargin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari nan an kewaye shi kuma ba a bari da jin uh, wato shawarar mutane irin waɗanda kuke da aƙida satin a farko uh, da sauransu shi ta kake gani shi zai iya shawo kan irin wannan matsala uh, wato ya zamana in ma kewaye shi ake misali ya ya samu nasarar tattaunawa ko kuma jawo mutanen da dama yake tare da sunan ta farko domin jin irin ta bakin da za a ce da ƙasa gaba. ai mulki masifa ne idan ya shiga mutum to sanin da kai ga shi da ya rabon shiga da bai da mulkin a nan abin da duk abin su kanmu shi ne mu tashi mu ta addu'a allah ya kama da sauki. allah ya taimaki ƙasanmu kuma shi kanshi allah ya sa ya taimake shi ya gane hakkin da an ka ba shi na jama'a shi an ka ba ba wasu an ka ba ba kuma ya sani sai ya je yawa gaban Allah ya yi bayanin amana da ubangiji ba shi ta jama'a a matsayin shi na musulmi ya kamata shi zaki tunanin haka idan zai tunanin haka ba sai ya ba shawara ba ya san sai ya gamu da Allah kuma ya san sai ya yi bayani duk wanda ya rasa ciwo duk wanda ya ciwon kai akan wata lalura gwamnati ta kasa duk sai mun yi bayanin shi saboda haka mutum kullun in Allah ya sa har ya zama musulmi to kamata ya shi amfani da karantarwa musulunci ya ga cewa ya gudanar da rayuwa ta saboda haka a nan ni kira na gare shi da kuma jama'a mu a taru a yi mashi addu'a a matsayin shi na direba in motar shi ta faɗi za a samu casualty banna da yawa saboda haka a kan haka ni ina yi mashi fatan allah ya sa shi gane abinda da yake ciki kuma yadda ubangiji ya sa ba shi wannan mulkin ya taimake shi ya addu'a shi ma ya koma ga Allah in ya koma ga Allah wallahi in ya tsirki Allah ne Allah zai bashi mafita saboda haka inda duk kaga mutum ya shiga cikin wata fitina bai tare da Allah in kana rika Allahnka wallahi komai naka ba zai baci ba saboda ka ana kiran shi da kuma mu kan mu, duk mu rike mu, in muka rike mu, duk abin da ke kawo haka rabuwa da Allah mu ga ce akwai wanda ke yi ba shi ba amma in mun ka ɗauka ca shi kai wallahi da komai zai zama daidai to muna godiya kwarai alhaji dakta tahiru alhaji bafara garban sokoto ma tsohon gwamnan jihar ta sokoto a wato karo biyu shekaru takwas da wannan bayanai da kai mana cikin shirin na bakonmu na mako a game da kuka ji bakon namu ya taɓa batutuwa da dama da suka hada da shugabanci siyasa da kuma ci gaban ƙasa baki da muna godiya kwarai dakta daga gaban wannan dama na gode kwarai na gode Allah ya taimaka ta madadin sa da sauran jami'an mu da suka kai goro suka kai mari na ganin shirin nan ya zo muku ne shafi suleiman ke cewa mutara shiri na gaba idan Allah ya kai mu